أنا أنالت المقادر التي أخرجهم لهم البرعد الصحاب وقد سما أمر إلى أوتاره فعتت مما كل آل مستمع تنزل الرباء كفر وهي من أقال له الجول أعلى منتمع فسافر انت على بهم وعكرما او ادشار المرتمى أجر الحبوش ثم النبئن تسينا بها كلنا لا شأنا فأتل من جندنا من رعب الدماء من أجيبه لن نبئ لن نبئ تصيب الجارة نقولها ثم من هند باشرتني رأنه يوم أراك تميما بالصلاة ما تنني يا سيدنا زيمتي إلا تهداه رجاء بالسماء العلم عند الله شما كامرون أشهد أن شريعتنا كيف عند لله عندما يوم wannan fasali ne cikin littafi ɗan gare ne cikin littafi ɗan suna bayani dangane da mazaje waɗanda agwaraje da sun kauce amma wasu duk cikin zai magana jahiliya na illa dai ana maganar zarumcin tsaina nan shi wannan abinda abba nan na kawo wanda ya yi suna bayani don koya ma adam da luka ba wai da kuma baka tarihi sai shi ya arzikin zan amma ban da koyi aiki a sai da zarunci a da zarunci ana yi ni ba mamurin bannakan sai da kai da hankali <laughs> wanda sun karga sun ka wuce yace inna mur'al qaisi haqiqa umrul qaisi wanda basara na jira ya yi gudu bila almada zuwa ga faji ne ma'ana duk abin da guni ne ya cika amma shamamu mutuwa ce ba a tako ta hana mai dole almada bai yi da kai ba bai yi da kai ga fagen ba كنت أم بكاتا غير يا مسلم أما أبي أتترى نبض حبل الدبري فيكي أبل خبري ونبى فراكي نالك تكن سراقنا رايوة ونمتن دعكت لما أبل الدبري وقام التائز وزيادة على جوابك انتكي الزواشي أما قولي نحامرا حتى ما الحرب مطلع حواه تتارعش إيمان الحواتي كمو أنت تتارعش لا لا na'am to ka ta cikin sha'ara muna nan da a hankali a hankali za mu kai cikin sha'ara bada to masha Allah inda suka ce wa mi bakara sahibi lamma ra'a darba dunahu fa aytana anna la hikan bi qaisara فقلت له لا تهك عينك إنما نحاول لك أو نموت ونقدر تن من نزوع عتك شعرا تمرز كسكينا تمرز كسكينا فكافاهي تعبوكينا يا بالي نزوكا لما رأت دربتونه لوكة يبقى القرية لأنك تيما دربة بيسامك يدري تبع يأمرز كسكينا wata alƙarya ta da aka ce madarba ya soke kai gare ta amma mutuwa ta cewar dina haka kai, to shi na kaji ya ce in mar alƙayar da jara ila mada amma ba ta kuma duna da mada bai samu kai ga wajen ba ومن الأسدي شي بولا وانا بصلاكي نند أكتما ابن الأسدي سورة عبد الرحمن alƙalin shi kan bai kai daraja ta ba ta kai gare su ba shi ƙaramin hakimi ne shi aka ce mama kwayo sa'an nan sahu ya gargaɗa rayuwa ta ilin rada zuwa ga halaka idan da tsoron ɗai tsoron ashimatul ina dariyan makiya su za ya kwamba ya kace ne ya mace ya mutu da kai ne saboda gudun makiya su dole dariya dai eh, to ya zara wannan sai a ce mankolin da adari don tsoron zara don tsoron a shimatul ida dariyar makiya to a shi kaga dariya a ɗaya da a dariya amma in maki na kai ta kwata kwarai ba don ci baya kai duk sakka kacce baya maki dariya ne ba ta kwarai ta fi ba sakka kan ga maki na gidan gini zuwa gare da fana ta fi kyau amma da ta gashi na dariya ne ko wani ba Allah da an kai nan shi yadda shi na bayyana da kiyayya bayan da zai taɓa taɓa zahowa da bayan da daddare an yi ruwan sama sosai ko da zai zo da ƙarfa na ta dariya da gani shi dariya ne sai akwai magana ko da zai zo na sai da duk banga ya gida masauri ne da ciwon nan kam na san ba banza ba <laughs> suna ta dariya <laughs> to ita a zan maki yi shi faɗi da dariya وأثر من والله من دون الذي أما لها فيق الحمام فيق كالفكح الحمال متوع المنتدى وند عزى ريري وهتر من والله يا كاتكن لكن نند أكتيم والله غزار بينا من دون الذي أما لها شما بكيك إندا اتاتي بتتم الروابع بكيك إندا يجيني أبا شما متوع فتتوتر تريد أكتوشي yazidu shi kuma zarumin nan da aka ce ma yazidu wa ma hakika ya dauka ga kabili gabani na ɗaliban alhalin shina mai neman sha'awar ala hagen ɗaukaka kama ha bai gaza ba wala wana bai rangi ba to aljabdu ƙoƙari fa'adara madunan lati fa'adara yadda da zai mutu a can gifto dunan lati rama amma ba wanda ya yi burin shi samu ba da ya zai ta ba a can mutuwa ai ba sai an daɗa ba amma wakar hakika aljar da kokari jadda ya kaji kai ko da higar to Allah yi ba to aljar da kokari Allah haifa ina zai musiba al'ura ba babba jadda ta kaji kai da higar shi shi ke nan. Hali ana bari a arani na lafza hal ana jin koko ne bi ummi annabar farko, yan arani na daga masu daukakakken hankali Allah Al al'ula waɗanda suke ula waɗanda suke sarfin dahar juyawar zamani jara ya yi zalunci in ka ce jara a nufin na ƙarshe na jara in kan manjar da ce jara su ya yi zalunci in ce jara sai a ce to jara ya gudana jara da ma huruwa sun gudana jara bai ke zai ya yi zalunci jara alayhi zarbun dahari zarbun dahari juyawar zamani jara ta yi zalunci alayhi wasu larabawan nan wa'ata za kuma da ƙetar iyaka in idan dai almasajin da hukurcen hukurcen Allah a nalatni sun ka same ne daga ga matsayin musiba Allah ci wannan a tsaye da hudu ne ka ta dubara ɗan kauci sai sun ka rike ne ga bango ya ce lam alaba da ta kaita sai ra'ayi wajen gyaran a ɓanna au to abin da ka gawa gudu kana da gudu in yi tun ma kai ka shi ka ce to shi ke nan na Ko komi ka faruwa <laughs> ta faru sai shi na yana tafi da guda ne ala hakika amrun da zarumin eh, nan da aka ce ma amru shi ko sama ya ɗaukaka ila autarihi ko zuwa ga tannan ya autaru ya ce autari ta yi sanan guri na nan autaru ciki autari ya ce tannan da aka ce ma tannan kamar mutum kana ƙarami ba kana ƙari shi kuki ka yau ka girma ka kakace sai na raba to ramuwa in إذ ما ناله إذ قالوا لي تنعي فحفظت لي وصايا فكرت كل عالم دكا مدوكتين متون المستمع أبن أو كسوا من هذا الجريدة to kaga abin da ya taushin da ya mai zuwa duk wanda ɗayan tsaye ya yi juyin mulki duk wani wanda an da mulki ya sauke shi mai zama da shi abin da ya yi فالزلزلة الزلزلة قبلا عشان فالزلزلة يني نسب كد الزلزلة دوكا ينن حكا تيبا الزلزلة قبلا كيلا وهي إتا الزلزلة من قابل الله بتنا دقا babban tsuntsunan da aka ce magaggawa ko biyaki ga ƙabin launi gaggabar sararin tsuntsayen ko gaggabar allo amma allon sararin sama a ana shi an mafi darsan a abin jinginawa allon sararin sama ba to ga adunan kuma zai saukiwa a sai amur ya yi banda suna shi ka ta sauki a kama wasai kun shi ko zarumin nan da aka ce masu sun ziyar zina da matsalolin matar ɗin ta Allah ta ɗaukace ta ɗaukaka da yi da shi ya yi daraja hatta rama hatta cewa shi al'arsha'ul mai nisan fage almartaba abin jewawa hmm. wato wannan yi sai hukumin ya zina to ina ganin ko kuma a ce amurin na wanda suna ta same shi da ita da mace nan da aka ce masa ba'u ba sama kan yata kuma bo kan yata an yi an yi a ciki da yaƙi to wannan ta to ta yi yaƙi da kakannin shi amrin ko kuma an ce sai ba zai iya zai da ta yi yaƙi da su ta kamo kakannin da uwaye da su hasu amrin ta ta ɗaɗɗamare su tattauna da su ba a da yaƙi shi ko sai ya zama nan gidanta to tun da suna nan gidan duk wanda an ka samu wata tana ganin wani aka yi yana ganin shi wani aka gidan ta shige in bala'i ya yi bala'i a kowane gida wanda ta shige wa gidan kasa gidan kasa din nan in ta shige to duk wanda an ka zo da yaƙi sai a mutane an shigo ya sai ta yi musu ƙofar rambo ta fito ta kashe su haka ta kai haka ta kai koyaushe haka ma tawa ƴan uwan amuran ko ‘yan uwan niyyar zuwa ko na niyyar nan. To dama tana da abin nan ke waɗanda ka tafiya nema a sai a so abinci a kawo ko kuma kayayyaki ana sassa. To ana na ana nan sai shi ya kurki sai ya koma garin su. Ya koma garin su ya tafi ya shirya kayayyakin yaƙi. Ya shirya kayan yaƙi. Ya taho da raƙumma. da komai da komai sai ɗaya ya yi buhu a bayyana bayyana sai ya sako harumawa ciki da makamansu an kayo musu da kasar mangallan aganga ne aka ce musu aganga da aka agama jaki gani. suna tobowa da kiliki tare da dawakin tare da dabbobin da ɗauke da kaya ba dabbobin da ɗauke da kaya tun da har ta yadda da shi shina jagora a biyar sau kaya a tuwa a kawo shi ko sai ya shiryo na yaki saboda shi na ta shirama amma ya yi da tuhun kan yata suna tawowa kaga kawo kaga kawo kaga kawo Daga shi nan, yana da kama kallo su babu wanda sani. Ta ce malin jimali mashi a أذن دل يا حملا الله كده رابو منجر مثلنا تيا تكي تكي مثل أمير مثلنا تيا تكي تكي سب أذن دل يا حملا سب الله من لندو <laughs> أرسل الله كتابو كوكو أروا أنا لا أفهم مكلا أرسل الله ما باري دم تقول جاكو an da تؤخذون أقول أنا باردا da da ذلك فأقولا Tattazo ka yi niyyar talbuka akwai makana. ko da bulabun nan zuwa suna, ko ƙarfafa na, ko ko mulkin ƙarta na majiya kari an kasu gugu. suna aka ta yi a nikin a waɗanda ta wuce kaya an ka sai an ka sai ga su an ka sabta kayan da kaya tare da kattan mutanen da ciki da dare ya yi na shi ya zo ya tabu da buhuwan ba suna ta yi zawa da makamai an kai musu kofar ku an bari ai sai faɗa ya yi faɗa da tafiya mai dare ya yi sai ya gida da ya ta yi cikin gida wani ma an kuma an ka ba za ne ta da gudu jiran nan da ta shiga na ya faɗi shi ya sun ka can sun ka balle ya ta da ya ta ya zage ta da ya ta ce a ah. ta ce ta ma tana da wani mugun wanda ya hankala a kai ta ce ba ta yadda a ce shi ya kashe ta sai dai ita ta kashe kanta Allah shi ta kogin sai dai san mutu da kanta Likiyar ah, nuna an yi jiya warke. Malin da malamai ya haro haida. A dandalin ya hamila a madina. Abin da zamu zuwa a Ba don kamar da kaza na abin da shi ko kaza na kuma cikin abin tabbas baka aunawa na da akwai magana na'am sai da ra'asai ya kwamfutar da al'ahabushawa summa ya kwamfutar su kuma na ki'an mai halakawa watan na ya kasuwa, ko watan min jimdana daga alƙaryar jimdana Mihrab shi ne tsorayen adduna gunki. Sannan mai Hindu, sannan zalimin da aka ce maɗan Hindu, ne rami wuta ta ne ba sun yi zozayya. Yau ma'uwara ta ne ranar ɗauki ba da tamimawa, duk salalin ƙonewa. Ya sun tsere tsammani ma'atanna, libe gitto ba. ina ji himmatin shi na ganawa da himmata illa ta haddawa sai ya gargada shi illa ba ce raja'un sa rai ta haddawa ya gargada shi ba ta sai ya koyi sai fazlun fi ibni ya habinna alhimla su kuwa zira kuma ga ayabo sai rabu da ya zurbi ai sai da